البخاري رحمة الله عليه في كتابه الأدب المفرد باب اصطناع المال باب اصطناع المال ما ينقص واسك باب اصطناع المال باب da zai yi bayani akan shari'ar musulunci ta ba da dama a kula da kudi shine istina'i a alkinta kudi a kula da su kuɗaɗe ba abin wasa ba ne dukiya tana cikin abin da shari'ar musulunci take karewa daga cikin abdururiyatul khamsu ko abdururiyatul sittu da ake da su a musulunci a ƙarƙashin maqasid shari'a akwai mai akwai himayatul mal tsara dukiya al-imam shatibi rahmatullahi alaihi a cikin al-muwafaqat fi usul shari'a yace fa inna masalih ad-dunya la tastaqimu illa bil mal abubuwan da za a yi a rayuwa da su a duniya ba za su tsayi ba su inganta sai da dukiya daga cikinsu hadda addini hadda addini hadda addini baya inganta sai da dukiya da dukiya ake hajji da dukiya ake zakka in an ba ka da dukiya ana fira aikin hajji sai dai ka sa baki in ana maganar zakka shi sa ɗalibai da yawa ana babin zakka ba su gane ba saboda ba kuɗi ka gani yanzu wanda bai taba zuwa ba ɗalibin ilimi ba in ka zo kana mishi bayanin zakka da yadda za a fitar da ita tashi guda zai gane saboda akwai abin kasawa amma wanda yi da abin kasawar a ce a fitar da kaza sai ka ga ya rude ba zai gane saboda bai gani so da ka saɓanin yadda wasu suke fahimta cewa dukiya kazanta ce a kiristanci haka da kiristanci take rubutacciyar aya ce a cikin bible new testament cewa masu dukiya ba za su shiga aljannar Allah ba har sai idan rakumi zai iya shiga kafan kan alluwa sannan akwai aya da ta zo a cikin Old New Testament al-Injil al-Ahdul Jali kamar yadda suke cewa Annabi Isa alayhi salam aka ce ya ce ku tafi da wannan kazantar daga gare ni an zo da dukiya ce a tafi da wannan kazantar daga gare shi muku addinin wani musulunci ya ce ni'mal malu salihu lirrajuli salihi madalla da dukiya ta gari ta alheri a hannun mutumin kirki dukiya ta alheri wadda aka neme ta ta hanyar halal ta fada hannun mutumin kirki wanda zai sarrafa ta ta hanyar da aka yi da ita ba zai yi zalunci ba babu israfi babu bahila wannan dukiya ni'mal malu حدثنا أبو نعيم قال حدثنا حنس حنش بن الحارث عن أبيه بابا سشيني الحارث بن بقي النخعي قال يتي كان الرجل منا أيم يا كسن تنتج فرسه فينحرها sai a haifa masa rakumi sai a haifa masa doki sai ya kama wannan ɗan ƙaramin dokin sai ya yanka tuntaju farasuhu lafazin alfaras balarabe na amfani da shi a matsayin namiji yana amfani da shi a matsayin mace shi sa ce tuntaju ana haihuwar farasu dokinsa akwai riwayar da ta zo tuntaju farasuhu faluwan ana haihuwar dokinsa a matsayin ɗan ƙarami alfalu shine ƙaramin doki doki ɗan ƙarami shine balarabe ke ce masa alfalu annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yana cewa إن الله يقبل الصدقة من عبده فينميها كما يربي أحدكم فلوه حديث صحيح Allah yana karɓan sadakar ɗayanku sai ya ta girmama wannan sadaka ya ta kata, kamar yadda ɗayanku in an haifa masa jinjirin doki yake kula da shi ya ake ce ma dan ƙaramin doki dukushi ko ba shi bane dukushi akolali dai jaki wanda mutumin mu ya gani ya ce aka ce mishi aka ce mishi aka ce tabbacin jakin banza ya fita gari sai ya ga akolali idan shi ya buɗe kunne haka idan shi ya buɗe kunne haka gashin shi ya yi fasu fasu ɗin nan shi sai koma ya zara ko ya ce ma wannan da ya ce mai kai jakin banza ne ya ce baban kake nufi ko ɗan ya ce a ai baban ake nufi mana ya ce Allah kiyaye kada na kashe kada ka ce dan ko shi babban jaki ne ba karamin jaki to kaga shi ne wannan to falugu kenan to ɗayan mu idan aka haifa masa doki sai fayan hauha kawai sai ya soke doki ya soke shi ya mutu fa ya kulu sai ce ana aishu hatta arkaba hada sai yaushe zan rayu an wannan doki kaga aliyashi kenan faja'ana kitabu umara muna cikin wannan kawai sai gashi shi tabi'u tabi'i sai gashi an kawo mana labari cewa shi tabi'i ne sai gashi an kawo mana rubutun sayyidina Umar radiyallahu anhu da ya aika an aslihu ma razaqakumullah ku rika alkinta ku rika inganta ababen da Allah ya muku na arziki in Allah ya maka arziki kaya kake da su to su abin da ya kamata ya shekara ɗaya to ya shekara ɗaya nan a hannunka in ya gaza ya shekara ɗaya to yi ƙoƙari ya yi wata sha ba kawai shi ke nan kai komai almubazziri ba kawai mutum ya zama rayuwar shi rayuwa ce ta banza ba wani abin da za a ce gashi na ingantawa a rayuwarsa ba daidai ba ne wannan ba musulunci ba ne musulunci duk abin da kake da shi yanzu sakarci ne biyu wannan zai mutum kullum zai biyu akwai ɗalibin ilimin da zaka same shi kullum sai yayi dalili saboda tsabagen ballagazanci ballagazanci ne wannan kullum sai ya ce biyu sai ya ce sabon biyu nan ne biro yadda zai maka kana rubutu ya maka wata kullum kana yin rubutu da yawa ya yi wata har karar da biyu amma ba shi kenan kullum mutum sai yadda biyu ba daidai ba ne wannan an aslihu ma razaqakumullah fa inna fil amri tanaffusan domin ku sani a cikin al'amarin tashin alkiyama tsakaninku da tashin alkiyama akwai tanaffus akwai jinkiri ba yau za ta zo ba zamanin sai na umar yake faɗin wannan magana wannan yana koyar da mutane ne al'amalul fasih al'amal da hamza al'amalul fasih buri mai faɗi kuma buri mai ma'ana akwai bambanci tsakanin al'amal da kuma me da attamanni duk da cewa dukkaninsu guda biyu ana zargin su zarhum ya akulu wa ya tamatta'u wa yulhihim al'amal wa yulhihim al'amalu fa sawfa ya'lamun al'amal nan mazmumun ne tunda Allah ta'ala ce wa yulhihim alhaqumut takasur ya shagaltar da su amma al'amal fata mai kyau mutum yana sakandiri ya fatan ya kai jami'a mutum yana haddas alkur'ani izifi goma yake da su ya fatan gashi ya haɗa haddasa mutum yana so ya sauke littafi ɗaya ya fatan a ce nan da lokaci kaza ya sauke littafai goma wannan al'amarin fasish aljamil ana buƙatarsa musulmi wajibi ne zama yana da shi in ba shi ba abin da za a iya komai sai ya lalace ku duba girman wannan wasiƙa ta na umar ya koyar da mu iktisadi tattalin tattala abu ana buƙatar mutum ya zama mai tattali komai nashi ya gyara kada a mutum ya zama kawai ballagazi in ana ce ma namiji haka mace ake cewa ballagaza to kada mutum ya zama haka حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن زيد بن أنس ibn malik dan anas bin malik radiyallahu anhu an anas ibn malik daga babansa sayyidina anas radiyallahu anhu an annabi sama qala daga annabi sallallahu ya ce in qamat as idan da kiyama zata tashi israfil ya hura kaho kana tsaye wa fi yadi ahadikum fasilatun alhali ɗayan a hannunsa akwai fasila akwai dabino akwai irin dabino ya ɗauka zai shuka shine fasila فإن استطاع Allah ta kuma hatta ya ya idan yana da ikon da zai shuka wannan ya ya shuka kafin kiyama ta tashi wannan hadisin yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya karantar da duniya turawa waɗanda suke gaba da musulunci da suka ga wannan hadisi wannan wani irin annabi ne girman wannan hadisin da wasu musulmai da yawa ba su fahimci shi kiyama saura kiris kiyama ta tashi ga ka ka ɗauko wani abu za ka shuka to shuka kakka jira kakka ce kiyama ta zo to waye ce maka ka zo ka zauna ka ce sai mahadi ya zo a wani addinin ne ka zauna ka ce a daina wa'azi a daina komai sai mahadi ya zo kuma mahadin nan ba zai zo ba sai dujal ya zo kai kuma kana nan kana jira dujal ya zo ku faɗa da shi sannan mahadi ya zo ko a kullum ana sannan kuma hadisin yana karantar da kai gaggauta alheri kai gaggawa yin alheri kai mubadara zuwa ga alheri domin baka san yaushe zaka zama حدثنا خالد بن مخلد عن البجلي قال حدثنا سليمان بن بلال قال أخبرني يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن يحيى بن حبان عن داود بن أبي داود قال قال لي عبد الله بن سلام شي عبد الله بن سلام يا شي مسا وأن حديث أقول خالد بن مخلد حديثي ضعيف sannan kuma ga mai wasu matsaloli a hadisu. ce in sami'ta biddajjali idan ka ji an ce ga dajjal nan zai zo kada kharaja ya fito wa anta ala ce. kai kuma kana tsaye akan wata shuka ta dabino ita ce dai wadiyya ita ce fasila da ha alhali kana dasa wannan dabinan fala ta'jal an tuslihaha fa inna lin-nasi ba'da zalika aisha kada kai gaggawa a ce ai shi kenan bari ka kyale ka ka gyara ta a ayi ci gaba da gyara ta ka ci gaba da kula da ita fa inna linnasi ba'da zalika aisha domin ko da dajjal ya zo mutane za su ci gaba da rayuwa idan dajjal ya zo annabi isa alaihi salam ya kashe shi da mahadi suka kashe shi to za a ci gaba da rayuwa ba wai duniya ta kare ba kenan tabbas wannan ko da ba a wannan hadisin ba wasu hadisin sun zo sun tabbatar ingantattu wanda suke bayani akan nuzuli isa alaihi salam da bayyanan mahadi da kuma bayyana shi kan shi dajjal Allah ya tsare mu daga sharrinsa. to akwai ta akwai ci gaba da rayuwa to dan me zaka zo ka zauna ba za ka yi abin arziki shi ma wannan hadisin yana nuna mana kuma ku duba abin da ake amfani da shi dabino dabino yana ɗaya daga cikin tsaron da ke da wahalar fitowa na taɓa ba ku labarin harun rashid rahmatullahi alai alkhalifa alkhalifatul abbasi ya zo wucewa ya ga wani dattijo yana dasa dabino ya ce kai wannan wani irin dattijo ne mai dogon zuciya sai wannan dattijon ya ji shi ina cikin karaukarsa ana tafiya ya tsaya yana kallon dattijon sai dattijon ya ce ya amiral muminina ai waɗanda muke ci ba mu muka shuka ba ina shuka ma yan baya ne ba na yi bane dan ni ya ce kai ma afsaha hada shaykha ya ce rutuhu alfa dinari ya bashi dinari dubu aka bashi dinari dubu ya ce to ka gani ba har ta shekara ɗaya ta fito ka iya magana ku ba shi ku kara mai dirhami ku kara mai dinari dubu ne saboda fasaha yace na shekara biyu sai ga ya hanna na shekara biyu ce ku kara mishi alfa dinari na gashi ce ku ce mata kada ya kwashe kuɗin duka kaga wannan yana nan ka dabino ake buga misali da shi ba wai masara ta karya ba dan watanni dabino na hadisin babban fikihun da alimamul Bukhari da ma ya kawo shi dan shi shine kula da dukiya kada ka bar dukiya ka ta lalace kayan sawan ka kan wankewa ka goge kada mutum ya zama almubazzir ya zama musrifi wanda bai da tsari a rayuwarsa idan musulunci bai koya maka tsari ba inda zaka je ka koyi tsari musulunci lokacin da musulunci ya ɗaukaka ya bayyana turawa ba su iya sa wando ba tsirara suke yawo da walki a daji amma jibi matsayin da suka kai mun ji matsayin da suka kai da suka yi riƙo da wasu koyaswa na musulunci suka ban mu da fanko ba sa sallah amma sai rike dokokin ubangiji in ji wani mawaki. duk da wanda magana ba daidai ba ce ba dokar ubangiji mutumin da bai sallah bai rike dokar ubangiji ko ƙwara ɗaya ba kafiri ya za ya rike dokokin ubangiji amma akwai mahasimin islam da yawa da waɗanda ba musulunci musulmai ba su ka ɗauka suke aiki da su suka kyale mu musulmai ba ma aiki da waɗannan abubuwa sai suka samu ci gaba a kan Allah ganar da mu Allah ya shirya da mu za mu tsaya a nan sai Allah kai mu karatu na gaba kuma wanda za mu iya karantawa kenan saboda wasu kila ba su ji ba akwai ɗaya daga cikinmu Mala Ali Lawal da Man Lawal da Umar dukkanin ɗalibai ne a nan Allah ya mu mahaifinsa rasuwa bayan jinya mai tsawo da ya yi ta kusan shekara da wancan asibitin zuwa wancan asibitin na ƙarshe dai shi ne wanda aka masa aiki a shita Allah ta'ala ya karbe shi yau kuma an ce za a yi sallah bayan sallar shayi to da ka za mu tafi dukkanmu shi ya sa muka tsaye da littafan makin a yi littafai biyar sai muka zaba yi littafai guda uku Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa Allah ya sa ya huta kyawawan ayyukan na alkhairi Allah madaukakin sarki ya sa su bi shi kurakuransa da ya a duniya Allah ya fi masa sannan zuriya da ya bari Allah ya kula da su Allah ya musu tarbiyya Allah ya ci gaba da kulawa da su tsakani da Allah mutum ne mutum ne mai kula da iyalansa da kula da tarbiyyar 'ya'yan shi daidai gwagwado kuma wasu daga cikin ku shaida ne suna ganin 'ya'yansu yadda suke matansu da mazansu daga muna fatan Allah ya gafarta mushi mu kuma Allah ya sa mu cika da imani in ta mu ta zo Allah karbe mu muna masu imani sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala wa alihi